yau lahadi 24 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da takwas ga watan mai 1999 a shekul allama ali hassan ali abdulhamid al-asari ya ce sabi'an abu na bakwai daga cikin abubuwan da ake lissafowa dangane da hukunce-hukuncen sallar idi da kuma layya a ƙarƙashin wannan littafi shi mai suna ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara yace wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna shata tujzi'u anir rajuli wa an ahli baitihi yana daga cikin shiriyar tiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cewa karamar dabba guda ɗaya kamar rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya ta isar wa mutum ya yi layya da shi da mutan gidan shi. ma'ana in ka siyo rago za ka yi layya wanda yake guda ɗaya ne baka da halin ka siya da yawa wadda kowa za ka sai mai nashi To wannan guda ɗaya ya ishe ka kai da ainihin mutan gidanka walau tura adaduhum komai yawan mutanen gidan kama qala afa ibn yasarin kamar yadda ainihin babban tabi'i afa dan yasarin ya faɗi a nan ƙasa malam ya ɗan yi ta'aliki dangane da tarihin rasuwar shi afa'u ya ce tuwufiya sanata salasin walmi'a ya rasu hijira ta ɗari ɗaya da uku hijiriya shi a ba'u kenan tarjamatuhu fi tahzib at-tahzib yace akwai cikakken tarihin shi a cikin littafin tahzib at-tahzib na al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai shi a ba'u ɗin tabi'i ne kamar da na faɗa a ba'u ɗan yasarin yace sa'altu aba ayyub al-ansari كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na tambayi sahabi mai suna abu ayyub al-ansari cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin yaya ake yin layya ma'ana duk abinda da za mu jama'a in ka je gaban malami zaka tambaye shi ya gaya maka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa hayaniya da ruɗani duk an ga mai tun daga farko har ƙarshe duk an koma ana haki malamai da shehunnai da suwaye duk sun wahalar da al'umma to wahalar nan ta isa yanzu a gaya mana na annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi kadai ne Allah ya yaba ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim babu wani shehi kowane ne a duniya da Allah ya ce mishi bil mu'minina raufur rahim saboda haka manzon Allah ya samu wannan digirin girmamawa cewa Allah ya ce na aiko hakika manzo ya zo daga cikinku ɗaya ne daga cikinku azizun alaihi ma anittum duk abin da ke ba ku wahala yake kuntata muku manzon Allah na jin haushin wannan abu yana fitinar manzon Allah duk abin da kai musulmi zai baka wahala manzon Allah baya kaunar wannan abu sannan Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim a harisun alaikum mai kwaɗayi ne a kan ku bi shirya sa'an nan kuma ya kasance mai tausayi mai tausasawa mai bin muminai a hankali duk sa'an da ka je ka durkusa gaban malami za ka yi tambaya malam yaya ake sallah a'a malam a gaya mana ya annabi yake sallah duk malam ya gama kauce-kaucen shi to malam mun ji wannan ta malamai kenan to ta annabi Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hadith sahabati wa tabi'ina sayyidatuna Aisha tana zaune Abu bin ibn Abdurrahman ibn Auf ya zo ya ce mata Aisha yaya manzo Allah yake sallar dare kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bil layli sallar dare ya annabi yake sai ta ce yusalli arba'an sai raka'a hudu ta ce kar ma ka tambayi kyansu da tsawonsu kyau da tsawonsu da wane mutum kyakkyawa zai yi su sannan da tsawaita karatu sa'annan sai sallama sun mai salli arba'an sa'annan sai tashi sai ya sallah raka'a hudu ta ce kar ka ma sake ka tambayi kyansu da tsawonsu sun mai salli salasan sa'annan sai tashi ya sallah raka'a uku sai ta ce raka'a goma sha ɗaya kenan yanzu ta amsa mishi abin da ya tambaye ta sai ta ce da ɗai manzon Allah bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba a cikin dare ko azumi ko ba azumi ba wannan jawabul hakimi kenan a cikin usulul fiqh abin da ake nufi da jawabul hakimi shine a yi wa babban malami tambaya akan wata matsala sai ya amsa sai kuma ya ga matambayin na da bukata akan ƙarin bayani sai ya ƙara mai bayanin da ba a tambaye shi ba wannan ya tabbata a cikin qur'a ya tabbata a cikin sunna da dama na daga ciki shine wannan hadisi Aisha abinda aka tambaye ta yaya annabi yake sallar da ta faɗa sai ta ƙara mai da ilimin cewa ka sani da ɗai manzon Allah bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba ko a azumi ko ba azumi ba mahallin shahidi akan wannan matsala shine da ya je bai ce Aisha ranki ya daɗe kaza kaza yaya ake sallar dare sai ce yaya manzon Allah yake yi duk in ka bi na wasu malamai fa in ka ji Allah ya saka ka a wuta ka binciki dalili amma na annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da Allah yake so sallah da aka ce a yi a ƙur'ani fa ba kowace irin sallah ba ka tashi kai baranka da ma ai muna da dalili a risala Allah ya saka muku da alheri amma da dalili daga manzon Allah in babu dalili daga manzon Allah to ka tuba kar kuma ka kuma yi sannan ka zo kai irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Aisha ta yi jawabul hakim kamar yadda na fara faɗi ta ƙara mishi bayanin da ta ga yana da bukata malaman usulul fiqh suka ce malam mai fatawa kar ya sake in aka yi mai tambaya ya ƙara a bisa buƙatar da mai tambaya yake da buƙata ma'ana in yi maka tambaya sai ka lura cewa yana da buƙatar ƙarin bayani ko da bai nema ba to sai ka ƙara mishi kamar yadda na fara faɗi wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi haka na daga cikin wannan hadisin da al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Abi Shayba suka ruwaito shi da al-Imam Malik da Shafi'i da Ahmad wasu sahabbai suka zo suka ce ya rasulullahi mu da ka ganmu mafarauta ne masu su ne muna shiga ruwa mi wata da watanni a cikin jirgin ruwa muna ɗiban ruwa kaɗan tare da mu kuma ruwan nan teku ne muke hawa ruwan teku kuma ruwan gishiri ne bayi shawuwa to yanzu nan ya halatta mana mu ainihin wato rinƙa yin girki mu sha wannan ruwa da muka ɗiba a jarkuna in mun tashi wankan janaba kuma mu rinka ɗibo ko wani wanka na ibada mu rinka ɗibo wannan ruwa na teku mai gishiri mai amfani da shi sai annabi ya ce huwa tsahuru ma'uhu ruwan teku mai tsarki ne alhillu mai tatuhu duk abin da ke rayuwa cikin ta ya rasu halal ne a ce a nan abin da suka tambaye shi shine ne shine tsarki tsarki game da ruwan tekun amma sai ba su fatawa da ƙarin abin da ya ga suna da bukata domin duk mutumin da ke hawa ruwa ya je wata uku wata hudu to yana da bukata ya san hukuncin ruwan saboda bukata za ta iya taso mishi to kuma yana da bukata ya san hukuncin abin da ya mutu a cikin ruwan saboda ta iya yiwa yana cikin tafiya ya yi karo da ainihin wani mushen kifi ko mushen wata dabba ta ruwa to zai ce sai ya dawo madina kuma ya nemi fatawa to sai annabi ya ba su wannan fatawa ba tare da sun tambaye shi ba jawabul hakimi kenan wannan tabbatacce ne a cikin ilimin usulul fiqh don in ya zama akwai malami cikin sahabbai bai san hukuncin mushen kifi ba sai da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan mutanen ƙauye su suka fi cancantar da su jahilci hukuncin mushen kifi ashe don haka suna da bukata sai annabi ya gaya musu hadisin da nake ishara a kai shine akwai sahabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi tafiya a matsayin shi na kamandan yaƙi abinci ya ƙare kullum da ya waye sai buɗe jakashi sai ɗibo dabino ƙwaya ɗaya ɗaya raba wa sojojin shi mai riwaya ya ce sai na tambayi mai bani labari cikin sahabbai na ce yanzu ƙwaya ɗayan dabino me zai tsina nawa mutum yana jin yunwa karin kumallo ya ce ai kwaran da ya ƙare sai da muka rena kanmu kwaya ɗayan nan in ka sha ka sha ruwa za ka ji wani abu ya ɗan zauna a cikinka ya ce suna cikin wannan tafiyar sai suka hangi tari guda na wata dabba suna zuwa sai suka ga ashe mushen kifi ne teku ta turo shi suna zuwa sai suka ce alhamdulillahi ga nama alhamdulillahi sai abu ubaida shi mahallin shahid kenan sai ce mai tatun fala ta akuluha mushe kada ku sake ku ci sai ya dawo ya tunani da ike malami ne sai ya yi ijtihadi ai Allah ya ce famani turra fi mahmafatin wanda ya shiga halin larurar yunwa wala isma alaiki babu laifi sai ya ce ku ci kaga shi ya sa an ci kifin ne min babu littirar yana ganin larura ce amma ba halal bane a ci mushen kifi a wurin shi da suka gama cin kifi kowa ya ɗiba aka soya ya zuba a jaka sai aka ɗauko kaya kifin sai aka kafa ta sai aka samu wani soja ya hau kan raƙumi ya wuce ta ƙarƙashin tsakanin ƙayar kamar ƙofar gari kenan dan in an ji a iya kwatance mun fahimci abin ƙayar kifin ta ƙirjin kifin da aka kafa ta sai ta zan kamar ƙofar gari soja ya hau kan raƙumi ya gifta ya wuce da suka iso madina suka ba da labari sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halatta musu ya ce inda ragowa ni ma a san mun wannan sai ya tashi hukuncin daga larura ya zama haka dokar take domin shi ai ba larura yake ciki ba yana zaune a gida ne yace inda ragowa a san mishi to in ya zama kamar Abu Ubaida malami ne a cikin sahabbai wanda saboda matukar malamta shi al-Imam Zahabi da ya zo tarihin malamai a cikin babban littafin shi sayarwa Alamin Nubala da shi ya fara saboda hamshakin malami ne har manzo Allah ya yarda da shi kuma ai magana ta tsari sayyidina umar ya ce wallahi da abu ubaida yana da rai ya ce wallahi ne zai zama khalifa bayana saboda har manzon Allah ya amince da shi to in ya zama abu ubaida ya jahilci irin wannan hukunci ashe waɗannan mutane waɗanda ke mutanen ƙauye su jahilci wannan hukunci shi ya fi kusanci gare su don haka sai annabi ya ce musu huwa qahuru ma'uhu ruwan teku mai tsarki ne ya ba su amsa su kenan sai ce alhillu mai tatuhu abin da ya mutu cikin teku kuma halal ne a ci sai dai abin da shari'ar musulunci to gaciya kamar kwado shari'ar musulunci ta haramtar da cin kwado kwado bai halatta ba amma bayan haka kifi ne ka gani dorin na ruwa ne ka gani menene na ruwa ya mushe a cikin ruwan nan sai ainihin a ɗauko shi sai a gyara sai a ci jawabul hakim sai kuma hadisin da bukhari da muslim da sauran malamai suka ruwaito shi annabi ya tafi aikin hajji sai wasu tawaga su kuma sun fito daga ƙauyensu, su ma sun taho aikin hajji tunda an yi shela cewa bana manzon Allah zai je aikin hajji dan haka kowa sai ta tara kayan tiredan shi a aje je koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shela ta bayyana ya ce ku zo ku kwaikwayi aikin hajji na wa daga bana ba zan sake ba to don Allah kai ba sai ka tattara kayan tiredan ka baro garin ku ba daga bana dai ka zo ka gani ka sake a baka labari to don haka sai suka tattaro wannan mata sai ta taho da dan yaron ta ɗan ƙarami suna haɗewa da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akan hanya sai manzo Allah ya ce ku suwa ne ne suka ce mu kabila kaza kenan ina za ku suka ce za mu je aikin hajji ma'ana suna yin musulunci ma basu ma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunda sahabbai na zuwa da'awa su je su musulantar da mutane su koya musu addini suna shirin sai an je maka a haɗu da shi sai kuma aka game akan hanya su kuma jama'a sai suka ce ku kuma suwa ne ne saboda manzon Allah ba wasu tutoci ake wanda da ka ganshi zaka gane ba Da wani rawani zai mai kunnuwa yadda da ka shi zaka kamar daga a'a duk al'amarin manzan Allah hayyinun eh malaman tarihi suka ce wani da kauye ya ga manzan Allah sai yana jin an ce manzan Allah ne sai hauma kyarkata manzan Allah yake hawwin alaika menene mala'ika ne ni <laughs> amma yanzu ka ga shehi malam sai ka ji hanta cikin kana rawa ka annahu zalimun <laughs> shi ne sai ku kuma suwa ne ne sai manzan Allah ya ce mu ne su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, sai mata ta ga kaya tsinke gindin kaba ni da ma na yi wauta na taho da ɗan yaro aikin hajji ya halatta bai halatta ba oho ni dai na yi aiki da azanci ya rasulullahi ali haza hajjun sai ta daga ɗan yaron wannan yaro in yi hajji ta ku dubi uslubin tambayar shi ba ta ce a ala haza don ta san hajji sai wanda ya balaga to bai balaga ba sai ta ce ali haza ba ta ce a ala ali haza hajjun wannan in yi hajji tayi yi sai manzo Allah ya ce na'am ita e, yi ya amsa mata tambayar sai ce walaki ajrun ke kuma kina da wani lada daban kaga jawabul hakim bata tambaye shi gaba ah, to ladan fa ko kuma ina da lada na'am ya amsa tambayarta. yaro in yi hajji hajji ta yi walaki ajrun ke kuma kina da lada wannan na kawo waɗannan misalai ne don in tabbatar da jawabul hakim in kana fatawa aka yi maka tambaya za ka iya ƙarin bayanin da ba a tambaye ka ba in ka ga akwai buƙata. in ka ga babu bukata aka ce bai halatta kai ba dan kar ka ruda kwakwalwar wanda ya tambaye ka ya tambaye ka kai mai farallan alwala a farallan alwala guda nawa ne sai ka ce guda bakwai sai ka lura rike bakwai din nan ma wahala ne ya iya tuna farallan alwala guda bakwai ne to yana cewa malam farallan alwala guda nawa ne sai ka ce guda bakwai sai ka ja baki kai shuru kar ka ce na ɗaya ɗaura niyya na biyu wanke fuska to bakwan ma ba zai iya rike ba ya ce bakwai din ba zai iya rike ba balle in ka lissafa bakwai din to da haka kawai farillan Allah guda nawa ne sai ka ce guda bakwai ka ga yana da bukata sai ka ce na ɗaya shine kaza na biyu shine kaza na uku ka ga baya da bukata sai ka amsa mai abin da ya tambaye ka kafin mu tafi da nisa wannan hadisi ya tabbatar da cewa yaro in yi ibada a cikin addinin musulunci ibadan nan karɓaɓɓiya ce sai dai ala wajhi listihbab a bisa cewa mustahabbi ce yaro in yi aikin hajji hajjin shi ta yi kuma kai uban shi ko ke uwar shi da kika tafi da shi ko ka tafi da shi za a baka lada ba nashi ladan ba saboda haka hadisin ya nuna bai ce walakil ajru ba bai ce al sai ce walaki ajrun ai walaki ajrun ghaira ajri kina da lada ba nashi ladan ba nashi ladan yana nan dan haka da yaro da kafiri sahihiyar magana a cikin addinin musulunci ita ce idan suka yi aiki na alkhairi za a rubuta wannan aiki na alkhairi har kafiri har yaro karami idan yaro ya girma ya balaga yana tabbaci a cikin addinin musulunci sai a dawo da wannan aiki na mustahabbi da ya sai a tabbatar mishi ya taɓa yin wani mustahabbi kenan idan wannan ainihin wato yaro ya balaga to wannan hajji da ya yi a halin yana ƙarami ba ta ɗauke mishi hajjin musulunci ba sai ya koma ya yi hajjin farilla amma waccan a matsayin mustahabbi ta tsawo'i haka sallah in yaro ya za a rubuta mishi ladan sallah cip ashirin da bakwai ne ashirin da tara ne a cikin jama'a sai a rubuta mishi amma sai a aje gefe guda in ya balaga sai a ɗauko sai a rubuta mishi a cikin fayil ɗin shi na ayyukan alkhairi cewa ya yi wata ibada ta mustahabbi ita ce sallah yanzu kuma sai ya ci gaba da yin tafarin latin da ya balaga yaro in yi sadaka haka haka kafiri kafiri in yi sadaka ko ya sadar da zumunta ko ya wani aiki wanda ya dace da aikin alkhairi a musulunce za a rubuta mishi ladan shi daidai wa daida yadda ake rubuta a musulmi amma sai a aji in ya musulunta sai a kawo cikin fayil ɗin shi na alkhairi a sa idan ya mutu a kafiri sai a jinkirta sai an tashi alkiyama yana kwaɗayi yana kwalamar ya taɓa sadar da zumunta ya taɓa yin sadaka ya taɓa kyautatawa wannan zai sa ya samu rahama sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai a tattaro aikin a gabatar gadan gadan gashi sai an nuna mishi sai a watsar da aikin shi kuma sai a tunkuɗa shi wuta wannan ita ce sahihiyar magana daga cikin zantuka waɗanda ainihin malamai suka yi sun yi maganganu masu dama a kai amma ina fatan ka je ka samu littafin al-muhalla ta al-imam ali ibn hazm al-zahiri ka karanta za ka ga cikakken bayani da littafin silsilar ahadith sahiha Allah madaukakin sarki ya shirye da mu shi yasa an kana da yaro kana da hali zaka tafi aikin hajji ka tafi da shi zai samu lada insha Allah kai ma zaka samu lada daban daga cikin taska Allah insha Allah masallaci zaka zo ka tafi da yaranka wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha inna waladaka min ahlika ka umarci iyalanka da sallah Allah ya ce ka daure kuma a kai ɗanka na daga ciki za ka taho masallaci sai ka taso shi gaba yaron nan ƙarami ne wanda yake mumayyizi ne ya fara yin wayau ko kuwa ɗan ƙarami ne da zai zo ya ta wasa a taho da shi a goya yake uwar gida za ki taho masallaci ki goyo ɗanki ki taho da shi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai hana aje da yara masallaci ba wannan hadisi da ake cewa ku kori yara daga masallaci korarren hadisi ne daga cikin ainihin musulunci wannan hadisi ba ingantacce ba ne al'imamu abdulhaq al-ishbili ya ce wannan hadisi batilun ɓataccen hadisi ne na daga abin da ya tabbatar da ɓatancin hadisin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa ana zuwa da yara har jarirai a baya ana zuwa da su ainihin masallaci ga abdullahi ɗan abbas yana zuwa ainihin har gawa yana zuwa masallacin idi yana zuwa masallacin juma'a wanda har ma'aiki ya rasu abdullahi bai balaga ba shi ya sa yaro mu mayyizi in ya zo masallaci zai shiga sahu tare da manya ko da sahun farko ne a musulunci babu wani sahu na ɓangaren su yalla labai tsoron kai daɗe kowa ya zo da wuri sunna kenan in bai zo da wuri ba wannan ɗan yaro ya je ya shige sai a ban mishi haƙƙin shi ne haka shari'ar musulunci babu addini mai adalci irin addinin da ma'aiki ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana zaune hadisin na cikin bukhari sai ya sha nono ka'ida ita ce in ka sha abun za ka miƙa za a kewaya to na dama da kai to abdullahi ɗan abbas ne a dama dan yaro dan karami duk da dattawa da naɗi kuma su ne a hagu yanzu Allah ya ga abin nan da nauyi kai dan yaro zaka bari a ba dattawa ya ce jan gugubin yawon naka in bari a a bani abuna aka ba shi abin shi ya sha haƙƙi kenan human right humanitarian yancin ɗan adam haƙƙin ɗan adam manzo Allah shi ya zo da shi haka ba ƙauye na dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sha sai sai na Umar ya fahimci to manzon Allah ban ba ƙauyen nan miƙa mishi zai sai ta so sai ya tsaya dama manzon Allah na saukiya daga bakin sai ya ce miƙo nan miƙo nan kai ba ƙauye ya zo ya sanya albarka ya bamu muna nan bari? <laughs> sallallahu alaihi wasallam duk hadisan suna cikin Bukhari eh na'am na'am hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dauda annabi yace ku umarci yara da sallah sun kai shekara bakwai umarnin kai dole ka umarce su yin sallar ga haƙƙin su su ko ba farilla bane in sun kai goma suka ƙi sai a dake su Allah ya shirya da mu duk ɗaya ne aka ce kafiri kafiri ai duk yana ɗaukar tutan mushriki da kowa da kowa kwarai da gaske eh, duk wannan matsaloli ne sai an tsaya an tace su ibnu hazmin yana da bincike mukayyimi akan wannan matsalar sannan kuma sai ka duba silsilar sahiha za ka ga ƙarin bayani akai saɓanin yadda muke tunani cewa ai Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna ahmaluka suka ce ai wannan ɓata aikin ba wai a nan duniya bane a nan duniya Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu su Allah maɗaukakin sarki ba mu tozartar da wanda duk ya kyautata aikin shi min zakarin au unsa kamar yadda wata aya ta zo namiji ne ko mace don haka wannan ya shigi kowa wanda duk ya kyautata aiki in kaga an bata sai a dandalin kiyama sai a bata shi kenan sai ya tafi Allah madaukakin sarki ya kiyaye yasa ayoyi na alqur'ani da hadisai akwai ka'idoji da ake bi a fahimce su jama'a ba hakan nan ne kawai mutum da ya je ya larabci zai ce ai shi ma ya larabci ba laraba maka sun fi kowa jin larabci a lokacin amma suna kasa fahimta alqur'ani sai an yi jawabi Allah ya shiryar da mu to shine ainihin sai malam yake ce sai yake cewa wato kaifa kanat kaifa kanat bahaya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ata'u yace yaya layya take a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai mana bayanin layya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace in kana ar-rajulu yudhi bishati anhu wa an ahli baitihi fa ya'kuluna wa yut'amu wa yut'imuna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya kasance yakan yi layya da karamar dabba tinkiya ko akuya ko rago ko makamantan haka a matsayin dabba ɗaya shi da mutan gidan shi wa ya akulu na su ci wa na kuma su ciyar da ainihin jama'a ana son in ka ci ka taskance kai kaɗai ka ci ka kuma bayar su ma su ci wannan hadisi ma ya ce rawahu tirmidhi al-imamu tirmizi ya rawaito shi a lamba hadisi na biyar. wa malik da al malik a cikin juz'i na biyu na muwatta shafi na 37 wa ibn haka al-imam a cikin lamba hadisi na 3147 wal bayhaqi al-imam al-bayhaqi a cikin as-sunan al-kubra mujalladi na tara shafi na 268 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne na'am saminan mas'ala ta takwas daga cikin hukunce-hukuncen layya wa yustahabbu takbir wa tasmiyatu inda zabhi ana so yayin da mutum zai ainihin yi kabbara wato yayin da zai yi yanka to an so mustahabbi ne yayi kabbara ya ainihin faɗi bismillah a yayin yankan ya ce bismillahi Allahu akbar ko bismillahi wallahu akbar abinda ake so ya tsaya kenan dangane da basmala kai ya ƙara da bismillahir rahmanir rahim mai iziya yake ƙari da haka bidi'a. ne ka ce bismillahir rahmanir rahim a'a sai ka ce bismillahi wallahu akbar me dalili sai ce lima sabata an anasin annahu qala saboda hadisin da ya tabbata daga Anas Anas ya ce ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bi kabshaini amlahaini akranaini ذبحهما بيده وسمى وكبر ala رجله Anas ya ce annabi yayi ainihin layya da raguna guda biyu. masu tozali masu ƙaho amla shine wanda za ka gan shi yana da abin nan baki a kewaye da idan shi to ne sai tabiri da amla wato mai tozali kamar tozali kenan mai baki a ido wanda idan ya kewaye gashin idan shi gashin gefen idan ya kewaye da baki sannan akranaini sannan masu ƙahonni ana son ka samu masu kantar ma kantar man ƙaho mun fahimci wannan da kyau ko Zabaha huma biyadihi manzon Allah ya yanka da hannun shi mai albarka sallallahu alaihi wa Wasan ma kuma ya ambaci sunan Allah ya ce bismillahi wa kabbara kuma ya kabbara wa ba arrijlahu ya ɗora kafa shi ala ma akan wuyansu yayin da ya zo yankawa sai ya sa kafa sai ya take sai ainihin ya yanka ma'ana wannan ana nuna maka in ya yiwu za ka iya yanka ragon ka kai kaɗai kenan an ɗaure ƙafafuwa sai ka aza ƙafarka sai ka ainihin yanka in kuma haka bata samu ba domin wannan ainihin wato irshad ne menene ka ga fi maka sauki wajen yankawa shin wani ya rike maka wuyan ka yanka shi fi maka sauki ko ku a ɗaure maka ƙafafuwan ka sa ƙafar ka ta dama ka take ka yanka duk wanda kai akan haka yayi sai dai annabi yakan sa ƙafar shi ya take sai ya yanka sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin lamba hadisi na 5558 da kuma lamba hadisi na 5564 da kuma lamba hadisi na 5565 wa muslim haka al-imam muslim a lamba hadisi na 1966 wa abu dawuda haka al-imam abu dawuda a lamba hadisi na 2794 to ka ji dangane da wannan kenan yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin ainihin wato Sahi, da Musulun na Al'imamu abu awana cewa waɗannan raguna guda biyu dandakakku ne an yi musu fiɗiya. wannan ya nuna ainihin wato halaccin yin fiɗiya da dabbobi amma duk malamai sun tabbatar da cewa sai dabbar da ya halatta a cinamanta kar ka je ka samu kare ka cire mishi 'ya'yan kwadon shi ka zalunce shi kar ka samu jaki ko dai dabbar da ba a ci saboda wannan dandaka da ake ko fidiya da ake gyaran nama ne to waɗannan ragunan a cikin wannan riwaya ko bulugul maram ka duba babu lai za gani cewa dandakakku ne masu ainihin dandaka shi yasa babu laifi ka dandake dan akuyanka ko ka dandake ainihin wato ragonka ko makamantan haka saboda wannan yana rage musu ainihin fitina to wannan rashin fitina sai ta sa sai ya haɗu haka ko namiji galibi zaka ga galibin namiji in bai da lafiya wanda ya kasa yin aure ƙarshen ta wanda sai ka gan shi lafiyayye ƙosashen mutum haka ko mace wadda ta zama ba ta haihuwa sai ganta lafiyayya saboda haihuwa ko yawan fitar da mani yana rage wa ainihin ɗan adam ƙarfin jiki da nagarta na'am tasi'an na tara sai ce wa afdalul udhiyya mafi falala daga cikin layyama kanat kabshan abin da ya kasance rago yi da rago ya fi falala akrana wanda yake da ƙaho ai dama galibi gona da kaho amma me ake nufi da akran ana nufin wanda kahon ya fita sosai mai manya manyan kahonni fahlan wanda yake kuma namiji abyaba abin da ya shafi kamar sa da rago maza sai a ce mishi fahal namiji kenan kamar ka ce bijimi abin da ya shafi raƙuni shi kuma sai ka ce mishi bakar ya ghittu bakri shudda khinaquhu ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي هكا امرؤ القيس يتي yace wai abokin faɗa na yana gurnani gurnani irin na bujumai raƙumi wai ya nemin barazana ne yana son ya kashe ni yace ainihin imrul qais mutum bai isa ya kashe ni ba yace a yakka tuluni ta yaya za a yi mutum ya iya kashe ni wal mabaji'i ni da nake kwana da ainihin wato masu da wuƙaƙe waɗanda suke kiran mashirafi. ƙwararrun maƙera ne wa tun da kibiyoyi nake kwana cikin ɗamara zurkun masu tsini ka an yabi a gawali kamar haƙorin fatalwa jarumi kenan malam wai shi cikin ɗamara yake kwana wai wannan burnanin ka ne zai abin nan <laughs> imrul qais kenan to shine in namijin raƙumi ne sai a ce mishi bakar abyaba fari yukhalituhu sawadun wanda ainihin baƙin gashi ya cuɗanyi da gashin shi haula ainihi a kewaye da idanuwan shi wa fi haka kuma a kafafuwan shi a same shi da ƙafafuwan suna da baƙi idan na da baki iz malam ce domin kuwa hadha huwa alwasfu alladhi sahabbahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan siffan ragon da kaji mun siffanta irin shi ne manzon Allah yake so wa bahabihi kuma irin shi ya layya da shi na sha kasa sai ya sake ainihin kawo ya ce kama fi hadisi Aisha inda muslimin kamar yadda ainihin ya zo a cikin hadisin da Aisha ta rawaito a cikin sahih muslim a lamba hadisi na 1967 wa Abu Dauda da al-Imamu Abu Dauda a lamba hadisi na 2792 ashiran hukunci na goma daga cikin hukuncin hukuncin layya wa yustahabbu an yubashira al-muslimu udhiyatahu bi nafsihi ana so musulmi ya ainihin fuskanci yanka layyar shi da kanshi an gane an fi so ka yanka da kanka shi yasa imamul bukhari ya ruwaito abu ayyubal ansari wani lokacin ya samu yalwata kowa sai a sai mishi ragon layya har 'ya'yan shi 'yan mata kowace a ce ta yanka da kanta shi yasa mace tana yin yanka ba wai sai mai ciki ba duk wannan ka'idoji ne na bid'a cewa wai mace sai tana da ciki cikin ɗa namiji attala al-ghaibu ya kai ka iya gane cewa tana da ciki cikin kuma na ɗa namiji sannan a ce wai ya halatta ta yanka jama'a duk wanda zai magana a cikin shari'a ya tabbaci qur'ani ko hadisi in ba haka ba fa ƙarshe zai iya shiga wuta fa shari'a a hannun Allah take sa'an nan ya danka manzon Allah ya bada umarni shi kanshi Allah ya ce mishi walau taqawwala alaina ba'd al aqawi la akhadnahu bil yamin la akhadna minhu bil yamin kafana min minhu shi kanshi da zai kirkiri wani abu ya danganta wa Allah bai ji ba bai gani ba Allah ba zai saurara mishi ba ya jama'a saboda haka jama'a ku fahimci wannan a ce wai yanka ba a yi da wuka sai wadda take da ainihin mariki sai wadda take da kota wannan maganar ba ta da asali bid'a ce fadar ta kawai ba ma aiki da ita ba don ga sahabiya cikin sahabban annabi mata ta je ta sahabiya kiwo take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai rago ko dabba ɗaya sai ta faɗi sai ta durkusar da shi ta kwantar da shi ta sa dutse mai kaifi sai ta yanka abinda annabi ya hana a yanka da shi shine a samu kumba ko ka sa farcen ka saboda farcen ka na da tsini ka riƙe wuyan dabba ko tantabara ko kaza ko rago da haka ka ce sai ka yanka shi da haka an hana maka haka ko a teke kashi a ce za a yi wuka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce dalili saboda kafirai suna yin haka wato nan an kyamaci abin ne saboda aiki ne na kafirai to don haka in aka samu wuka ko langa-langa ko abu mai kaifi sai a yanka mace ce ko namiji shi yasa an kuka koya wa matan ku ibada kun huta in ka sai kaji ko zabi kana kasuwa ko kana ofis sai ka aika da su sai ka je ka samu sun haɗa a kwano amma ka aika sai ka same su a ɗaure suna kuka wai ana jiran ka ne malam mai yanka baya nan saboda haka sai ka ga wai a ƙasar nan ta mu jama'a jahilci ya kai wai mai gida shi kanshi ma wai bai iya yanka ba bai iya yanka ba bai wai bai iya karatun yanka ba amma ya iya karatun national anthem ya iya karatun national flag duk ya iya alƙawarin banza da wuce amma bai iya wai karatun yanka ba wai bismillahi wallahu akbar bai iya ba saboda haka sai ga yaro ya riko zakara shi kuma ya riko buta da wuka za a tafi wurin malami mai yanka za a tafi yanka sai za malaman suka ɗora haraji fa tsururu da wuya na mai yanka ne to ga matsala ta fito duk sanda bid'a ta shigo sai wani haraji sai ya biyo baya sai haraji ya biyo baya sannan Allah yana jiran ka kuma ka je ka bada jawabi me yasa kai Allah ya shiryar da mu saboda haka yanka ya halatta mace ta yi yana cikin sahih bukhari babul layya abu ayyub al ansari sai sa ƴaƴan shi ƴan mata duk kowace ta yanka abinta da kanta Allah ya shiryar da mu duk idan kuna baiwa mata irin wannan haƙoƙin nasu na musulunci wallahi da za a samu wata la'ananniya ta fito tana ainihin ƙoƙarin wai za ta ɓatar wa mata yanci ba amma in kuka hana musu haƙoƙinsu na musulunci ƙa'ida ita ce duk abin da yake buƙatar a yi shi daidai gwargwadon ɗabi'a in ya wuce lokacin shi to in ya taso ɓarna zai yi wannan misali annabi ya yi shi a cikin hadisin da al'imamu abu da ya rawaito da sauran malamai da isnadi sahihi annabi ya ce misalin mutumin da ya tayar ma neman dukiya bai san addini ba kwatankwacin kyarkeci ne da yake jin yunwa bakar yunwa sai aka sako shi a cikin garken raguna guda nawa zai buge kafin ya fara ci in ya faski wannan ya watsar ya sai ya ta tukuna sannan ya fara ci saboda ne an bar shi da matukar yunwa amma in ba shi da yunwa in ka aje mai sai ga ya ci kaɗan ya bari to haka al'amari yake ya jama'a matan nan akwai haƙoƙinsu da musulunci ya ba su duk sai aka ba aka danne sai turawan yamma da suka yi nazarin haka shine sai suka zo suka samu wasu mata sai suka lalata tunaninsu sai suka ce ku je kuna da cewa ku mata ne ku ƙungiyar mata ne masu nemo mata yancinsu sau da haka sai a ce ana nemo mata yancinsu duk yancin nan nasu in ka duba ƙarshe ɓarnatar da ainihin rayuwarsa ake son a yi amma yau a ce kun danƙa wa mata haƙƙinsu dangane da ku ɗauko haƙƙoƙin da manzo Allah ya ba su ku bar fatawoyin da malamai suka ce game da su malamai za su ce mace ba za ta yi limanci ba mace ba za ta yi kaza ba mace ba za a'a in dai manzon Allah ya tabbatar to ku tabbatar mace ba za ta je sallah ba masallacin jam'i waye ya hana matarka ta ɗauko hijabi za ta taho masallaci ka ce sai ka tafa ta gaba ku tafi za ta wurin wa'azi za ka wurin lacca ku tafi tare wallahi sai ka samu zaman lafiya tare da ita fiye da a ce tana nan kirrib a zauna a gida don tana nan kullum tunaninta baya karuwa baya ci gaba to kullum kirkiro musiba za ta rinka yi saboda ka'ida a rayuwa ita ce in ka ajiye kofi ko kwarya in baka zuba ruwa ciki ba sai iska ta shigo ta cika in ka ajiye matan nan taka baka zuwa da ita wurin wa'azi ba ta zuwa masallaci ba ta zuwa komai to tunaninta kullum yana nan shedan yana yawo da tunaninta ita ce ta kirkiro maka kaza a yi dambe da kai a yi fitina yau tana kotu gobe ta yi yaji saboda dole de dan adam in ya ce koshi sai ya samu aikin yi na alheri ko na banza to ta je masallaci ta hana ta dan haka dole ta tafi gidan biki ta ce kai kuma ba za ta je ba ba za ta masallaci ba za ta gidan biki ba to ta zari hijabin ta kwatai yaji dan haka lallai ne jama'a a baiwa mata haƙoƙinsu da 'yancinsu mata ne suna son za a ainihin rinka tara su ana karantar da su a rinka tara su ana karantar da su mata ne ranar sallah a yi musu wa'azi mata ba kowace ta wanke ta a haɗu a filin idi sunna kenan kar ku kyamata ai zamani ya lalace sayyidatuna aisha tana da rai tace da manzon Allah na da rai da ya hana ku saboda kun canza me yasa bata canza ba ita ba ta da yanci amma yanzu ka samu wani malami wanda yake bai kai darajar yatsar Aisha a ilimi ba sai ce a ah, bai halatta ba bai halatta ba haba ina za wannan hadisi ne guda ya kuɗe shi gaba ɗaya bai damu ba kuma ya koma da naɗin shi ana ce mishi ala gafata malam kuma yana ansa Abdullahi dan Umar ya miƙe ya ce manzon Allah ya ce kar a hana mata zuwa masallaci amma an za su fita kada su sa turare dan shi Bilal ya ce wallahi sai mun hana bayan sun canza ya ce ina cewa manzon Allah ya ce kana cewa za ku hana Allah ya tsine maka albarka sai da ya mishi kafa uku tsinuwa kafa uku sannan ya ce ba ni sake magana da kai har mutu har ya mutu bai sake magana da shi ba hadisin manzon Allah kwaya ɗaya ya fi duk surutun da ke fitowa bakin wani shehi da wani malami a faɗa kuma kai manzon Allah ya ce kada ku hana la tamna'u kai kuma ka ce wallahi la namna'ahunna mu kuma mai rantse da Allah sai mun hana bayan sun canza ka dubi girman maganar duk yadda ka kai da zafin kan addini da zafin kan jahilci ka ce manzo Allah ya ce to kun fa ka tai ƙasa amma kai ana cewa manzo Allah kai mu ba ruwanmu da wani karatun zamani karatun zamani wannan dama Allah ya ce me yake dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani ni kuma ni ne zamani duk zan da kace Allah wa daren zamani wannan karatu na zamani to waye zamani Allah ya ce shine zamani shi yake canza zamani kuma me karatun zamani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya faɗa da bakin shi farkon musulunci kenan a dan an zo yanzu an gaya maka to in ba a gaya maka yanzu ba shekaru ɗari biyar da suka wuce in an faɗa ka ji ne tunda baka yanzu ne zamanin da yake da muhimmanci Allah ya kawo ka dan haka yanzu za a gaya maka ka bari a gaya maka shi yasa mata a ba su haƙƙinsu su na addini shikenan sai ku ga an zauna lafiya in ba haka ba kuma turawa za su zo su lalata muku kansu rashin irin ba su haƙƙoƙin nasu na addini yasa ka je ka dubi yadda suka lalace a jami'o'i da wahala ka bambance yar gidan liman da yar gidan fasto da wadda take ainihin ta samu tarbiyya da wadda bata samu tarbiyya ba suna zuwa jami'a kowace sai ta kai kanta a kona mata ta sa mini jins ko mini trouser ta je tana ainihin yawo tana gantali saboda me wai ita ta zo inda take da yanci da a ce tun a gida an nuna mata yanci to an yi saitin ɗabi'arta da rayuwarta kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Shi ne malam yake cewa ainihin wato an so musulmi ya ainihin tunkari layyashi da da kanshi ya yanka wa in ana ba gairahu idan kuma ya wakilta wani shi fi zabhiha a wajen yanka layyar shi jaza zalika bila haraj yin haka din ya halatta babu laifi akan haka in baka samu dama ba sai ka ba wani sai yanka maka babu laifi akan haka sai malam ya ce a ƙasa wala a'lamu khilafin fi zalika baina ahli ilmi ban san wani saɓani akan haka ba a tsakanin malamai ba malamin da na sani cewa ya ce bai halatta wani yanka maka laye ba in baka samu dama ba sai wani ya wakilce ka wanzur al-maqta as-sami ashar yake ka duba gaba da ainihin wato goma sha biyu al'ati zikirhu wadda za a zo a karanta yanzu yanzu ba da dadewa ba insha Allah za ga ƙarin bayani akan haka cewa manzon Allah ya taɓa wakilta sayyidina Ali akan ragunan shi ko kuma dabbobin shi waɗanda suke rakuma ne a lokacin abin nan a lokacin aikin ka kaga dalilin da ke ƙara tabbatar da haka kenan sai dai akwai wani abu so da dama a ƙasar nan idan wani ya wakilta wani ya wakilta malami ya mishi yankan layya to wai sai su ne malaman suke cewa haka sai shi mai uban gida mai gida sai zo dafa kwankwasan shi kwankwasan malami mai yanka uwar gida sai ta zo ta dafa ainihin kwankwasan mai gida uwar gida ta biyu sai ta zo ta dafa kwankwason uwar gida ta farko haka yaran gida wai duka saboda nemi su ne to kowa sai kaga an yi tarago haka to wannan kan gaskiya ba daidai bane Allah ya shirya da mu <clears throat> ba daidai bane in dai an sa to shi kenan. akwai hadisi da suke kafa hujja da shi cewa wai da za a yanka wa Fatima dabbar talattalayya sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya ce Fatima ki zo ki tsaya a wurin yanka ragon layyaki saboda duk jinin da ya ɗiga to kina da ainihin lada wanda yake zai ɗiga a wani wuri kuma kafin ya kai ƙasa ɗin a ranar alkiyama a nuna miki wannan hadisi mawdu'i ne babu shakka akai ka duba littafin silsilar da'ifa za ka samu bayani akai Allah ya shirya da ba hadisi bane ba magana annabi ce karya ce aka dangantawa Fatima aka danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa matar ka ta yi zamanta a gida in ma ba za ta yanka da kanta ba a fito da ragon sai a yanka mata sai a aika mata da shi shikenan habi ashar mas'ala ta goma sha ɗaya daga cikin hukuncin hukuncen layya wa yustahabbu li Baitin, baiti allazina bahaw an min ha? an so wa mutanen gidan da suka yi layyatu ana son su ci nama daga naman layyan wa an hadu minha kuma ana son su ainihin bayar da kyauta wa an yatasaddaqu minha kuma ana son su ba da sadaka ma'ana kamar da yadda malaman suka ce kamar da yake ishara a nan mutan gida su ci kashi na farko kashi na biyu su yi kyauta kashi na uku su yi sadaka saboda akwai mutumin da yake a zahiri ba zai karbi sadaka ba saboda ya wadatu amma kyauta karanci ce to sai a ainihin je sai a kai mishi kyauta ɗin. wa yajuzu lahum an yaddakhiru kuma ya halatta ga su mutan gida ɗin, in sun soya naman nasu za su iya ɓoyewa tsawon wasu kwanaki ko kuma tsawon wani lokaci dangane da bada naman layya malamai suka ce an fi so a bayar da shi a matsayin soyayye ya fi sauƙi ga shi wanda za a ba tun da mai yiwa za a ɗan yanka wa mutum ne to a yanzu an soya shi sai a rarraba wa mutane shi a soyayyen shi ya fi wannan cewa haka ya fi kaga bai hana dan ka ba da ɗanye ɗin ba kenan amma in an soya shi ɗin a rarraba mutane a soyayyen shi to ya fi mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu cewa ya halatta masu layya su iya aje naman layyarsu suna ci a hankali wannan ana nufin naman layyan kowane bangare za a iya haka amma a nan ƙasar akwai wata bid'a da ake sai a aje jelan ragon layya sai lokacin cika ciki to kaga bid'a ta kamma bid'a kenan shi kanshi cika cikin bid'a shi kanshi ajaje ragon layyan bid'a kuma sai a ce sai wannan rana sai a yanyanka sannan sai a dafa sai a ci duk waɗannan abubuwa dai ba addini bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu jama'a kullum Malam Bakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi in ya zo musuluntar da mutum sai ya ce musulunci shine ka bar ka ka koma wa shari'a kaga wannan fassarar da yake yi ta musulunci to inda za a ji ta kowa zai zauna lafiya duk abin da ka san al'ada ne bai da mashiga a addini to ka bar shi ka koma ma shari'a domin Allah bai ce ka bi al'ada ba cewa ya summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri duk cikin al'amura wani al'ada wani maguzanci wani kiristanci wani yahudanci kai al'amarin da Allah ya ɗora ka akai shine shari'a sai ya ce fattabi'ha ka bi ta sau da kafa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kar ka ce a ah, to ai in na kaza ba za mu zauna lafiya da mutan gidanmu ba ba za mu zauna lafiya da makota ba mutan gidanku su kake neman zaman lafiya tare da su ka je ka haɗu da tashin hankali tare da mala'ikun Allah a kabari ko a cikin wuta kuma zaman lafiya me ya kawo tashin hankali dole ne a yi tashin hankali ka yi musu lakum dinukum wani addini mana ko addinin kuna kuna wanawa shikenan a zauna lafiya amma ka ce wai eh ka yarda amma kuma makota mutanen gida babana babata abin da Allah ya wajabta maka ka bi shi yake wajibi ka bi in ka je kabari ba za a tambaye ka me yasa baka bi ka za ba ka ce ai saboda mahaifiyata Allah da zai daga maka kafa akan haka ba mahaifiyarka hakkinta daban mahaifinka hakkin shi daban abokin zamanka makwabcinka sannan Allah yana da nashi hakkin wanda yake Allah shi ya ɗiba cikin haƙoƙin shi ya faɗi bawa waɗancan yau za a ce kuma waɗancan da suke rassa ne akan haƙƙi asirin jaya haƙƙin Allah ɗan da ya ce shi yana son zaman lafiya da ainihin wato iyayen shi da sauransu shi ke ka zauna lafiya ka je can ka ga tashin hankali a kunna wuta a kanka Allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi ya ce kulu ku ci waddakhiru kuma ku ɓoye za ku iya ɓoyewa kuna ci wata tasaddaqu kuma ku yi sadaka to kaga anan ne malaman usuli sai sun shigo cikin wannan al'amarin hadisin malaman usulul fiqh suka ce al'amru idza jaa ba'da na nahy ƙa'ida ta farko dai tukuna suka ce idan umarni ya zo a cikin ƙur'ani ko hadisi wajibi ne a illa bi qarinatin sai an samu wani dalili da zai sassauta shi daga haka idan Allah ya ce ku yi to dole ku yi in ya ce ku bari dole ku bari in annabi ya ce ku yi dole ku yi in ya ce ku bari dole ku bari babu wanda ya isa sassauta wannan ainihin wajabcin sai an samu wani dalili daga Allah din ko daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi to amma idan umarni ya zo a bayan hani to wannan baya hukuntar da wajabci baya hukuntar da mustahabbanci yana hukuntar da halacci ne misali Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah ya ku muminai idan aka kira sallah ranar juma'a to ku kintsa ku tafi wurin ainihin sallah wazarul bai'a ku bar ciniki to anan ana kiran sallah wajibi ne ainihin ku bar ciniki dole ne aka ce in har kuka kulla cinikin ma cinikin ya ɓaci don me an ce ku bar ciniki umarni ne yanzu to ana nan kuma can gaba sai Allah maɗaukakin sarki ce fa'iza qudiyatis salatu in aka gama sallar fantashiru fil ardi ku shiga bayan ƙasa kowa a shiga cikin gari kuma wabtagu min rizqillahi min fadlillahi ku nema daga cikin falalar Allah ka gana daga cikin falalar Allah shine ku tafi kasuwanci to yanzu cewa ku tafi kasuwanci ko ku tafi ofis ko ku tafi nema a nan umarni ne ko to amma baya hukunta wajabci kamar wancan na farko domin wannan umarnin ya zo ne a bayan hani a da an hana ku kasuwanci in an kira sallar juma'a sai aka ce ku yi a yanzu to wannan umarnin an zo da shi ne don a ɗauke wancan wajabcin ba umarni ne na mafi ya zo ba a farkon musulunci da annabi ya ga jama'a na da kwaɗayin nama akwai fatara a lokacin sai ce bai halatta wani ya ɓoye naman layyashi ba sai ya hana su wannan hani ana nan kuma yau gashi sai muka ji wannan hadisi annabi ya ce kulu ku ci waddakhiru kuma ku adana wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka to duk wannan umarnin babu wanda yake dole a ciki limaza li annahu jaa ba'da nahyi saboda umarni ne da ya zo a bayan hani dan haka ya zo ne li izalati hukumin min al ahkam al madiya ya zo ne dan ya gusar da wani hukunci wanda ya gabata ba ya zo ne dan ya shar'anta wajabci ba wannan ƙa'ida ce mai girma a cikin ilimin usulul fiqh al'amru idza jaa ba'da nahyi la yufidu al-wujub innama yufidu al-ibaha faqat illa bi tin. idan umarni ya zo a bayan hani to baya fa'idantar da wajabci yana hukunta mai halacci baka cewa wannan abu mustahabbi ne ko kuma wannan ainihin wato abu a wajibi ne sai in an samu wani dalilin na daban jama'a mun fahimci wannan yanzu kamar abin da ya shafi sadaka nan da annabi ya umarni a yi to a nan wannan ainihin umarnin akwai dalilan da aka samu da suka tabbatar da mustahabbancin shi don haka sai aka tsaya a nan to amma dangane da adanawa fa yana nan a halaccin shi in ka so ragon ya karen da ka yanka da ɗumi shi a soya ku haɗu ku cinye abin ku tas ba ku yi laifi ba in kuka so in an baka naka ka adana kana ci kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har wata ɗaya har shekara kaga za ka iya adana shi misali a kofar halacci ne anan Allah ya shirya da mu wannan hadisi mala yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 5569 wa muslim haka al-imam muslim a cikin lamba hadisi na 1971 eh, wa abu dawud haka al-imam abu dawud a lamba hadisi na 2812 wa ghayruhum da waɗansu malaman daban ma sun rawaito wannan hadisi baki ɗayan su an aisha daga aisha Allah ya ƙara mata yarda malam ya ce wa ma da sun nahaya an liddikhari duk hadisan da suka zo game da hani game da ɓoye naman layya wa huwa mansukhun waɗannan hadisan an shafe hukuncinsu mun fahimci wannan kamar da na faɗa yace in kana son ganin bayani wanzur fatahal bari ka duba littafin fatahul bari sharhin bukhari mujalladi na goma shafi na ashirin da biyar zuwa ashirin da shida wa li'itibar da littafin al-i'tibar fi ma'arifatin nasikh wal mansukh na al al-hazimi littafi ne juz'i guda ne haka kwatankwacin girman bulugul maram malamin ya yi shi ne ya ce yayin da na ga zamani ya kai zamani mutane sun shiga cikin faganniyar ilimi game da hadisan da aka shafe da waɗanda ba a shafe ba sai na ga wajibi ne akai na in tashi in rubuta littafi don in bayyana hadisan da aka shafa hukuncinsu da waɗanda ba a shafe ba saboda wani da ya ga wani hadisin ya rikice mishi kawai sai ya ce an shafe shi a cikin hadisin da ainihin al'imamu abu dauda da uh, abin nan turmizi da nasa'i da ibnu maja da imamu ahmad suka ruwaito annabi ya ce wanda biyu ya taba zakarin shi to alwala kai ya sake wata waɗannan malamai dai suka sake ruwaito hadisi kuma annabi ya sake cewa wanda ya taba zakarin shi babu laifi ai ya taba wata tsoka wata gaba daga jikin shi ne to da zarar mutum ya dubi wannan sai ya ce shi kenan wannan da yake alala ta kare ya kashe wannan to ba da haka ake aikin ba la tad'i an-nasikh wal mansukh illa idza kana ladayka tarikhan ayyu minhuma mutaakhir wa ayyu minhuma al-mutaqaddim wanne ne yazo da farko wanne ne yazo da karshe in ka san haka ba nan take shi ma zaka ce wannan ya share wannan ba wato in ka ga hadisai da ma karo da juna malamai suka ce abu na farko sai ka dubi shin duk sun inganta idan ɗaya bai inganta ba dan me za a ɗauki sahihi ana ainihin gwada shi da wanda ba sahihi ba sai a aje wanda bai inganta ba sai a ɗauki sahihin sai a ce shi kaɗai ne ya inganta mun fahimci wannan da ke ko dan haka wannan dokar ita kaɗai za a bi misali hadisai sun zo daga sahabbai guda goma sha uku sun ce dukkaninsu ƙwayar idanuwansu ta gane musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya taso daga sujuda ta biyu ko kuma a cikin raka'a farko ko raka'a ta uku zai tafi ta ɗaya kenan eh, ta biyu kenan ko kuma zai tafi zuwa raka'a ta hudu sai zauna zaman jilsatul istiraha wannan hadisai sahihai suka zo akan haka a cikin ainihin kutubu sunan sunan abi dauda turmizi na sa'i da sauran tafai da isnadai sahihai sa'annan waɗannan hadisai sun zo cikin bukhari sai kuma aka samu wani hadisi tirmizi ya ruwaito shi da isnadi munkari daga da ibn jahadar al-kazzab ya ce mu'azu ɗan jabal ya ce manzo Allah daga sujuda sai miƙe ka annahu saham kamar kibiya baya yin jilfatul israha to wannan hadisin munkari na mu'azu riwayar makayyaci waye makayyaci shine khasib al-khasib ibn jahadar shine ya ruwaito hadisin daga mu'azu dukkan malaman hadisi sun yi mishi lamba da cewa makaryaci ne na daga cikinsu akwai al Ahmad ibn Hanbali da kuma ainihin al Yahaya Yahya ibn karanta littafin Abdu'a Fa'uwal Matrukina na al-Imam Darqutni da Abdu'a Fa'uwal Matrukina na ainihin al-Imam Nasa'i malamai sun tabbatar da cewa wannan mutum makaryaci ne sai ya ruwaito hadisi sai ya saba wa waɗanda suke mutanen kirki amintattu a cikin ilimin hadisi wannan shi ake kira munkari in kuma an koma an dube shi shi kanshi matsaryaci ne sai a ce hadisin ya zama mawdu'i to wannan ba za ka ɗauko ka ce to tunda an samu hadisi annabi na jilsatul israha wani wuri an samu baya yi to duk wanda kai yayi in ka faɗi haka sai ka tuba ka yi saɓan Allah sai ka tuba domin ka gwada abin da yake da asali da wanda bai da asali ka fitar da hukunci a tsakaninsu sai dai inda kuskure haka ya faru ana fatan Allah ya yafe ka amma wannan sahihi wannan munkari ka haɗa su to wannan saƙon Allah ne matukar da wauta kai haka sai kai marmaza ka ba. to na daga cikin wauta shine kai ba malamin hadisi ba kai baka san hadisi ba ka miƙe kana magana waye ce kai ce maka akai tsubbu ce maka akai bokanci ne ce maka akai guru da laya ne abin da ka iya kenan wannan ya tashi sai ka je kai wa mutanen da ka iyawa amma wannan hadisi ne kai kuma baka koya ba don haka kai magana akai duk abin da zaka faɗi ƙarshe sai ya zama kuskure kuskuren nan sai ya rikide saboda ganganci ne zan saɓon Allah to don haka yanzu babu wani hadisi da ke karo da hadisin Malik ibn al-Huwairis hadisin Abu Huraira hadisin Sayyidina Ali da sauran waɗannan sahabbai da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin yin dilfatul istiraha su goma sha uku wancan ku hadisin mutum ɗaya shine Mu'azu ya ce annabi baya yi Wa ya ruwaice shi daga wurin shi Shi ne ainihin Alkhasibu bin jahdar alkazzab makaryaci to bai halatta ka ɗauko wannan ka kara ainihin wannan da shi ba sai a ce kawai jilsatul istiraha kowa ya miƙe a sallah a'a ya zauna sannan sai ya miƙe matar ka ce kaga ta miƙe sai ka ce uwar gida ba kyau manzo Allah bai yi ba ba mu gada ba ba mu ji ba ba mu gani ba ɗanka ya miƙe a zaunar da shi ka zauna ne kan gidanmu sannan ka miƙe don me wannan ne kadai ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk ya kawo wani abu da ya karo da wannan ana neman shi da dalili matukar bai kawo dalili bai sauri ya janya abin da ya kawo ya karo da wannan sannan in ya zama hadisan to dukkansu sahihai ne to sai kai kokarin ainihin wato gani yadda za ka haɗa su kai aiki da su to shine waɗancan hadisan wannan hadisi ya inganta annabi ya ce taɓa azzakari yana karya alwala wannan hadisi ya inganta ya yi nuni a kan cewa taɓa azzakari baya karya alwala sai kai ƙoƙarin za a iya aiki da su gaba ɗaya. malamai sun bi hanyoyi da dama wajen haɗa su amma hanya mafi kyau da ƙarfi akan wannan hadisin sai suka ce wannan hadisin yana magana akan mutumin da ya taɓa azzakarin shi dan sha'awa wannan taɓawa ana nufin mubasharatan ba ba ta saman wando ba A'a gaba da gaba hannunka ya rungumi azzakarinka da nufin sha'awa to wannan alwala ta kai shi ne wancan hadisi yake ishara a kai, man masa zakarahu wabba. wannan kuma hadisi mutum ya zo ya runguma azzakarin shi ba da nufin sha'awa ba ko saboda susa ko wata bukata ta kai haka to anan kuma sai a ce alwala shi bata kare ba shine ma'anar wanda yace inna ma hiya baba'atun minka ai wata gabar ka ce ka taba kamar kai alwala ne sai ka taba hannunka sai a ce alwala ka ta kare to haka mutum don taba hannu ai ba ka taba da nufin sha'awa bukata ke kaiwa ka taba ko susa ko wani abu makamancin haka to wannan azzakari ran ka taba shi da wannan manufar kenan to malamai sai kawo wannan hanyar to in baka samu wannan hanyar da ka iya ainihin wato at-tawfiq bainahuma ba fa to sai ka koma mataki na gaba shine at-tarjih gwada karfi sai ka koma mataki na gaba shine ne ma'rifatun nasikh wal mansukh to magana da nazo ne kenan baka cewa hadisi kaza ya share hadisi kaza sai in kana da tarihi misali wannan hadisi annabi ya faɗe shi ne a lokacin hajjatul wada hajjatul wada an yi ta ne a ƙarshen ainihin wato shekara ta goma ta musulunci zuwa cikin shekara ta sha ɗaya sa'an nan aka samu wani hadisi na karo da shi wanda annabi ya faɗa a lokacin khaibara khaibara an yi ta ne a lokacin ainihin hijira na da shekara bakwai to duk in ka bi waɗannan matakan sai ka ga hadisan sun bayyana kansu sai ka ce to wanda aka yi a hajjatul wada'i daga baya kenan to ya share wancan da aka yi a lokacin yakin khaibara wanda yake tun farko aka yi shi to kaga sai inda tarihi a hannunka amma in babu tarihi a hannunka kawai ba za ka dubi wanda ka karanta matsalar ta dace da fikihun ka bane sai ka ce to wannan ya share wannan haka suke waɗancan hadisan da mutum ya zo na karanta bulugul maram ko yana karantarwa sai da wannan hadisi ya ce alwala ta kare ga wanda ya taba azzakari wannan ya ce bata kare ba sai ya ce a wannan da ya ce bata kare ba dinnan wancan ya shafe shi wallahi da za a zaunar da shi tun ba a je lahira ba gaban malaman hadisi sai yayi zufa tun ba a je lahira ba tukuna tun anan to ina kuma aka je lahira shi yasa in ka miƙe kana magana ka san fannin ka ne in ba haka ba kana faɗan magana ne fa anta khalifatullahi ala dinihi kai wakilin Allah ne kana gaya mutane addinin Allah ne kuma sai zama bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba shi yasa wannan aikin da kake karina ce ta shirka laifi ne wanda yake abokin zaman shirka ne haka Allah ya haɗa su karanta cikin suratul an'ami mutum ya zo yana faɗar magana a cikin addini ba tare da ilimi ba to idan ka kasa gane nasikh wal mansukh fa wannan baka da tarihi wannan baka da tarihi to sai kai attarje sai ka dawo ka bi isnadin su ɗaya bayan ɗaya kai musu tsintar kwarkwata in ka gano illa ko ɗaya yaya a cikin isnadin wani daga ciki sai ka ce to shi ya sa wannan ya saba wancan saboda wannan illan sai ka bi ka dawo kan mazajen ɗaya bayan ɗaya ka bi su shi ya sa aiki ne da baya buƙatar gaggawa to kai ka shanta ke kawai ka saba ka ci banza shekara ta zo kawai a kai ka maka ka je ka kewaya ka dawo ba abin da ya shafe ka a gasa maka nama ka ci ba ka aikin komai da musulunci sai dai ka je kana fatawa da ƙarya yau da za ka iya wannan aiki zagewa ake wurjanjan to kai kuma ka riga jikinka ya riga ya zama ga kai kanka ka zama man shafawa to yaushe ne za ka iya wannan aiki da ake buƙatar sai ka zage ka bi dare ka dawo ka bi mazajen hadisin ɗaya bayan ɗaya kana samun wata tangarɗa sai ka ce to wannan ashe saɓani da aka samu tsakanin hadisan nan to daga nan ne to wannan illar sai ka hukunta wannan hadisin gwargwadonta ko ka ce wannan illar ta kai da hadisin ya zama munkari ta iya wa ka gano cikin ainihin tarihin sai ka koma ka biyi sauran littattafai na tarihin mazaje mai yiwa sai ka je sai ka ga ibnu abi hatim ya ce wana din nan to munkarul hadis. to ce mishi munkarul hadis. tunda ainihin ga matsala ta fito karar an ce wannan munkarul hadis. saboda ne saboda yana shan giya amma a can wani wurin wasu malaman sun ce a amintacce ne shi kenan sai a ce a nan aljarhu muqaddamun ala ta'dil a nan za a gabatar da wannan raunata shi da aka yi domin wannan jarh din mufassar ne an fassara me yasa aka ce munkar ne shi aka ce saboda yana shan giya to yaya dan giya zai ruwaici hadisi ya saba malaman arziki sai ce to hadisin shi ya zama munkari sai aka ce a'a sai ce fi hizzihi shay'un akwai dan magana kaɗan game da haddashi sai ka ce to wannan hadisi ya zama shaz dan haka wancan ya zama ma'aruf ya zama sahihi dan haka sai a aja ɗaya. hanyoyin da malamai suke bi kenan duk waɗannan matakai guda biyar in suka gagara sai kai at-tawaqquf sai ka ture waɗannan hadisai gefe guda sai ka koma ka ci gaba da bincike kana cikin haka wata ran wani zai ce ala gafata malam ina hukuncin kaza Me yi wata daidai da ɗaya daga cikin hadisan baka isa ka ce ya halatta saboda hadisi kaza ba ai ga wani can na karo da shi ka kasa yadda zaka ajiye shi gefe guda sai malamai suka ce a irin wannan halin sai dai kai ijtihadi ka ci in ka karkata akan haramci ne ka kai saurin cewa haram dan baka da nasi karara a to ai da hadisi ya ce haramun ne karara sai ya ce to wannan da ya ce halal ai ka kasa yadda za ka yi da shi don haka in ka karkata akan haramci sai ka ce ni kan ina kyamar wannan abu in ka karkata akan halarci kaka ce ai da hadisi sai a ce ai to ga wani na harantawa kuma ya ka iya da shi sai ka ce to la ba asa babu laifi shi yasa haka malaman suke aikin su kai wa kanka adalci kama tsakin sakaratin yawman ha. aka ce kamar rago ne ya je yana karo da dutse dan Allah ya kamata a roƙi ragon nan a ce rago ka tausaya wa dutse ya ce rago ka tausaya wa kanka ka tausaya wa kafanka dutse bai san abin da kake ba san da ka miƙe kana magana a cikin addini baka da ilimi ka tausaya wa kanka akwai wanda za ka yi jawabi duk waɗannan masu maka kabbara su ne maka tafi suna malami uban malamai suna rufe ka ba wanda zai sunkuya minti arba'in ko arba'in da biyar a makabartar ne ne maka addu'a yana yi maka minti uku sai ya malamai ne mu wuce ko dai malami ne ya wuce kai kana da ayyuka don ku ka riga ka yi wa kanka barna Allah ya kiyaye waɗannan su ne ainihin bayanan insha Allah ta'ala mala yake ka duba littafin al-itibar na al-Imam al-Hazimi a cikin shafi na 120 zuwa 122 a ƙashin gaskiya wannan littafi ya kamata mutane ainihin su neme shi tare da cewa lokaci ya ƙure mana sai gobe ina zo zan ɗan taƙaito bayani